A yayin da rikicin ƙungiyar Boko Haram ke ƙara ta'azzara musamman a yankin arewacin Najeriya, shugabannin yankin na ci gaba da nuna buƙatar ganin an ƙarawa sojojin ƙarfi da kuma ƙwarin gwiwa domin ci gaba da gudanar da aikinsu na yaƙi da 'yan ƙungiyar ta Boko Haram. Shugaban ƙungiyar gwamnonin yankin arewacin Najeriya, gwamna Ma'azu Babangida Aliyu na jihar Niger. da yake jawabi albarkacin ranar tunawa da tsoffin sojojin Najeriya ga abin da yake cewa. Wa'annan da aka ba wa'annan amanin cewa su ne za su kare ya kamata ko me za mu ya zamana mun sa su a gaba ba kuma kawai aika kuɗi ba a'a wato mu shugabanni dole mu dage mu nuna musu me muke so su yi don idan ba abin suke so su yi ba soja ba zai dauki bindiga kawai jera harbin iska ba dole mu tsaya tsayin daka mu ce ga abin da muke fata kuma mu ba su ma lokaci misali idan aka ce cikin wata shida muna son babu maganan boko haram a najeriya muna iyawa don za mu san me ya kamata mu sa su kuma muna magana da su ana ba su training kakka dauki mutum yau yau ka jefa shi filin daga ba haka dole sai ya san me zai je tarar a wurin tsofaffin sojojin dai da a yanzu karfinsu ya ƙare na takaicin abin da ke faruwa da sojojin yanzu na fatattakar su da ake yi a filin daga. Warrant Officer Abubakar Musa shine shugaban kungiyar 'yan mazan jiyan a jihar Niger. mu tsofi ne yanzu idan an ba mu lokaci za ya ba da device ba wai za mu je da bindiga ba amma sun je da za mu ba su device abin da ake yi rashin disney wise shi abin da kawaka haka kamar mun ba mu fata mu bi su inda mun gama namu Wani tsohon sojan da aka fafata yakin basasar Najeriya da shi Abdulkadir Madihu ya ce rashin tsarin yadda ake ɗaukar sojoji a yanzu da kuma da na ɗaya daga cikin matsalolin da ya sa sojojin Najeriya a yanzu suka zama tamkar 'yan mata a filin dagar. Ko kobo ban biya ba da an dauke ni aikin soja, amma yanzu nan kowa ya sani sai an biya, to wanda ya biya kudin da aka karba kafin ya shiga aikin soja mai yawa kudin ma bashi ya karba da ya je can an tura shi wurin yaki albashin ma mai yawa bai fara karba ko ba ya gan cewa ga shi na lissashin nashi ya kare kuma ya gan cewa su wayanda suke tinkare shi ga sunan da alsashi ai si inda kafan shi yake yake Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.